ya ce, na nuhan ila الى in اني لكم نذير مبين حقيقه mun aika annabi nuhu a matsayin manzo zuwa ga mutanensa sai ya ce masu ku mutane na hakika ni mai gargadinku azabar Allah ne ina bayyana muku abin da aka aiko ni da shi